Jaruma na TV za mu je mu leko don mu samu labarai masu kyau da daɗi. Ina ma abota muradin sauraron ƙayatattun labaran littattafan Hausa to ga wani albishir. Khadija Usman ta buɗe maku gangariyar tasha mai suna Jaruma na TV inda za ku samu daɗaɗɗen labaran da za su ƙayatar da ku. Saura da ni kuma ku hanzarta zuwa tashar Jaruma na TV da ke bisa YouTube don ci gaba da sauraron labaran da aka aza a cikin tashar kuma cikin tsaron. Kada ku manta sunan tashar Jaruma na TV. to jaruma na barci biyu tv channel a suke duk wanda ke bukar ya shigo hanyar shigar a nan take a jaruma na barci biya nan ku samu labariya Mashahur babi na arba'in da 47 Bismillahir rahmanin Rahim Da sauri Dr. Musabahu ya fita daga dakin ya kira wasu nasu suka shigo cikin gaggawa suka fita da ita daga cikin ɗakin jiki na rawa ya fito da waya yana neman lambar Alhaji Lawan hakika mutar wannan bayan Allah ta girgiza shi matuka duk da yake ganin mutuwa ba sabon abu bane a gurin shi amma mutuwar Tahir ta yi matakar faci tsoro da sanya shi rudani yana shakar sanar da Alhaji Lawan mutuwar yaransa Haban suna shirye-shiryen zuwa asibitin ne kiran wayar ya same shi babu abin da ya kawo a ransa suka gaisa kafin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu gaban sai faɗi shi ma ya faɗa kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun kafin dakta din ya sanar masa ya gane mai abuwa ta abu fadar kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da dakta din yayi ta isa mutum ya gane abin da ke da akwai yace dakta Allah ya yi masa takawa ko dakta masabahu yace yanzu yanzu Allah ya karba bawansa Mami da ke shigo a ɗakin ta saki flas ɗin ti a gurin faduwa ta yi a gurin tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah na Abba ya jiyo da sauri don bai san za ta shigo ba. Mansura da ke ɗaki ta jiyo kukan mamanta da gudu ta fito maganar da ta ji Abba na yi ne ya sanya ta yanke jiki ta faɗa a gurin. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut mutara tahir ta girgiza zakatan mutane da dama ta inda daga ko ina mutane babba da yaro kowa domin zuwa gaisuwa mutanen gwamba ma da kwansa da kwarkwatar su duk sun dawo suka dinga yi wa tayar addu'a da saukar alkur'ani duk wanda ya gani sai ya tausaya min na zama kamar mai kwantaccen kai kullum cikin tambatun surutai da manzo zoben alkawari haka jama'a za su yi ta shigowa suna gani na sai dai kawai in ta kallon su masu yi min gaisuwa kuma karya ta su nake domin faɗi nake mijina bai mata ba har aka yi sadakar uku ina jin wannan halin domin na kasa dawowa zuwa ta duk da cewa kullum sai abu ya yi min rubutu da tofi na sha amma abin kamar ƙara yawa yake tsawon kwanaki ukun nan ba cin abinci sai dai ruwa da abin da ba za a rasa ba su kan su abu tausaya min suke zuwa yanzu mutuwarsa ta fara sakin su ni kam duk lokacin da na bude ido na ina kallon daren da shi a zaburi nake bude ido na ina kurma ihu hadu da surutai marasa kan gado muna zaune da mansura da wasu 'yan ajinmu da suka zo man gaisuwa sai ta ta suke da kalamai masu sanyi na soma jin natsuwa cikin raina amma ta shigo cikin shirin tafiya dan sun shirya tsabiyo za su koma abu ya za su dawo ranar bakwai rungume ta yin cikin yanayi na damuwa da tashin hankali na ce amma kin ga yadda rayuwa ta ta koma ko mijina ya mutu ina cikin halin damuwa amma ku yafe min laifukana rike ta yi muka zauna ta fara rarrashi na da kawo min misalai iri-iri haka na dinga kuka ina ji kamar nima an ba a tahir ɗin in mutu falo muka fito na zube gaban abu ina wani irin kuka na tsantsar tausayin kai na abu ya dinga yi min nasiha dole ta sa jiki na yayi sanyi rayuwa kenan tun ran da a tarihi mata kalu sai sake shiga taitayinsa sosai mutuwar ta gigita shi gane duniya a bar banza ce dama ubangiji ya faɗa cewa daya bayan daya zai dinga ɗauke mummunai sa duk mutuwar da kuka ga ta girgiza mutane ta ƙi barin zakatan jama'a to babu shakka wannan mutumin mumuni ne mutuwar a tahar ta taɓa ran dukkanin mutane hatta da abokan shi na saudiya sai da suka zo gaisu zuwa sosai suke faɗin kyawawan halayensa yau sati uku kenan da rasuwar a tahir lokacin na ɗan soma warwarewa albarkacin addu'ar da nake samu da kuma rubutun da ake ma. ina saka ran ma ranar wanda zan koma makaranta zaman ɗakin da nake ya ishe ni na fito falo mama rakiya da ita da mama suna zaune suna hira na ce mama rakiya yaushe kika zo ta ce ban jima da shigowa ba har nake tambayar maman ku kina ina zama na kan kujera ina ciki a kwance cike da tausayi na ta ce Allah sarki ya kamata ki sanya wa zuciyarki haƙuri ta ce to ya zaki babban abin da yake bukata a gurin ki shine addu'a na ce kullum cikin yi masa nake mamar ki ya dai yayar mama ce uwar su ɗaya uban su ɗaya tana zaune ne a Abuja tana aure mutar a tahir ya kawo ta matar tana matakar suna da kauna ta babu irin kayan arzikin da bata kawo man don wani abun ma in ta aiko da shi bata ba Mansura sai ni yanda take gauna ta ni ma haka nake gaunar ta tace kin gama a Hanifa da zan faɗa miki ji yana da kyau ki haƙura ki bar wa Allah lamarin sa idan komai ya lafa ki haƙuri ki koma gidan Khalid uban yarki tunda dai Allah ba ki za ku yi dogon zama da Tahir ba ji ne kamar in sha ta in huta na tsana mai wannan sunan ballanta na shi kansa ba ta fuska na yi tamkar ban taɓa dariya ba na ce mama ni da aure har abada na riga na gama aure idan kuma Allah ya kaddara dole zan sake wani auren to ba zan koma gidan wanda yake magana a kansa ba dukkanin su suka bude baki suna kallo na cike da mamaki tace sunnar annabi Muhammad yake cakin gama guda nawa kike kar ki kara faɗin wannan maganar idan ba haka ba za ki shiga fashin ubangiji wallahi mama ta ce ba kya ganin nayi shiru ma na rasa me zan ce mata hanifa akwai wata da rashin iya magana aure dai dole ki idan ka ba za ki koma gidan Khalid din ba sai ki fito da miji ki yi aure na ce mama da kanki yake cewa na yi aure murmushi ta yi ta ce laifi ne to ko dan a tahir ɗana ne sai in hana ki aure girgiza kan da ta yi ta ce shi ma zai fi son ki auren kan zaman da kike yi dukkan mu har abban ku muna miki sha'awar koma gidan tsohon mijinki shiru ne kawai ina mamakin maganar sai waye masu zafi suka shiga zubo mun jiki a sanye na mike na bar masa gurin rubda cikin ne kan bai hawaye suka ci gaba da min zobin a tayar nake kallo ina tunan lokacin da ya sanya min shi wai in yi aure mutuwa sadi uku ake ce min in yi aure lalle na yi mamakin mama kamar ba ita ce ta haifa a Tahir din ba mansurati ta shigo dakin ta zauna kusa da ni tana faɗin yau na gaji wallahi daga yau dai ma ci gaba da zuwa makaranta da motar mu dama maya a Tahir ne ya hana kin san yau saboda rashin abun hawa sai abubakar aslan ya ta kira ya zo ya dauke mu shiru na yi mata ta ce hanifa wai lafiya ne miƙewa ne ina goge fuskata ta ce wai har yanzu baki bar kukan ba na ce mansura kin ji wata magana da sama muke yi min wace irin magana ce majina an ce na ce wai in yi aure kin ji dan Allah wallahi duk na tsani maza ballanta na wannan munafikin mai siffar yan wuta ta ce waye wannan kuma kike siffanta shi da wuta zaki na ji an ce Khalid mana mamarkiya wai in koma gidana Mansura ta dinga kallo na ta rasa mami za ta ce ta sauke ajiyar zuciya tare da faɗin Hanifa wai sano na jiya a tahir na miki faɗa kan irin zagin da yake makalin shin wai ki baki yafiya ne Allah ma ana masa lafiya yafi ballanta naki nace oke ke ma kina bayan su kenan kwarai kuwa idan ba za koma ɗakin sa ba me zai sanya ki dinga zagin sa cikin ɓacin rai take maganar nace wai ko son sa yake ne tsaki ta ja ta ce kin ji da shi ke ai baki da fahimta duk inda aka so da faɗa miki gaskiya ba za ki fahimta ba mutum ya yi abu ya gane kuran sai nemi afuwa ke wace iri ce da ba za ki yafe masa ba rai na dan ba na ce ni na ce miki ban yafe masa ba ta ce da kin yafe masa ai ba za ki dinga jifansa da irin wannan kalaman ba tsaki na ja ta ci gaba da cewa wallahi da kin ganin da tsin ya koma cikakken mutum sai abin ya baki mamaki tare suka zo da abubakar daukar mu har yake tambayar ki na ce kina gida wallahi ni kaina zan so ki koma sa domin yanzu ɗabi'unsa sun yi kyau komai cikin natsuwa soyuwa yake so sai ya burge ni mikewa ta yi tana faɗin ana kai ki kina ƙin zuwa shawara dai da zan baki shine ki tsaya ki yi tunani kuma don Allah dan ya kira ki a waya gidan ka amsa ba ki wulakanta mutum kallanta nake har ta fata girgiza kaina kawai nayi wallahi har cikin raina nake jin tsanar kyawun sa da kuɗin sa sam yanzu ba sa burge ni na kudura cikin raina idan suka takura min da maganar su to za su neme ni su rasa a gida bangaren College ko ya riga da ya gama fahimtar muguwar tsanar da Hanifa ta yi masa dan duk irin gaisuwar da ya dinga yi mata lokacin mutuwar bata kalle shi ba kallanta na ta amsa masa hakanan ya haƙura shi yanzu wani irin tsoron ta yake ji gami da shakkar ta kullum sai yayi yi yunkurin kiranta ta auya sai ya fasa haka kawai take masa kwarjini duk ya rasa me ke masa daɗi komai yake kauna da son tana manna a zuciyarsa zaman sa na nasirin babu yabo babu fallasa dan bai fiye zama a gari ba kasuwanci sosai suke su ukun inda suke shigo da manya manyan shaddoji dogayen riguna na maza da mata haɗu da takalma abin da sai san barka nasarar duk wannan kibar babu ta rami yau da lafiya gobe babu san yayi mata mungun kamu ya rike mata mahaifa babu irin maganin da ba sa yi tsakaninta da Khalid ido ne dan sun fi shekara guda rabon da ya aure ya da ita to ita ma na ta bangaren bata damu ba tunda ta san dalilin da ya hana shi hada shimfida da ita ta yi da ta sanin ya fi cikin kwando duk ranar da bakin take ya ishe ta daki take shirya ta ji kanta ta goshi haka kawai ta ta kanta domin da namiji duk ranar da mami ta ganta cikin irin wannan halin ta kan kwantar mata da hankali da kalamai masu sanyi estate mai dauke da gida goma a ciki ya gina kafin ya fara aikin abin da ya niyyata duk wani wanda yake makota da abu unguwar yana cikin farin ciki da nishadi dalilin samun sauyi ta dalilin abu din za ku yi mamakin cewa Khalid ya rushe gida sama da goma a tsohuwar unguwar da abu ya zauna ya gina masallaci mai dauke da su sunan abu din sosai ya kashe kuɗi gurin ƙawata masallacin duk wani abu da ake bukata ciki ya sanya AC ko ta ina tayar kuwa tun daga farkon layin haske ko ta ina alqur'ani carbuna gami da butoci aswaki kai duk abin da za a bukata akwai cikin masjid manzali ibn mas'ud Khalid da kansa ya je kumbe ya dauko abu ya zo aka bude masallaci tare da shi abu Allah barka kawai yake sanya masa farin cikin da yake ciki ba zai masauki ba mutanen unguwa da suke zagin sa ada suke ganin aibin sa suka dinga neman afirsa yaran su da manyan su abu da lura suna zube masa sai ya hana domin baya so zafa wata hanya su fada halaka shi ma Hassan ya ciki ya ce sun ya yafe musu manya-manyan ƙasa suka halarci gurin buɗe masallacin na mai suna manzali ibn mas'ud sosai suka yafi kokari irin na Khalid cike da farin ciki abu ya koma gida ji yake kamar ya fi kowa farin cikin shiryar Khalid din gaskiya ni kaina na yi farin ciki da wannan masallacin mai sunan mahaifina a kaso ɗari na tsantsarsa kaso hamsin ya zube ta dalilin buɗe wannan masallacin duk da mun gan shi a tv gurin labarai sai na ji ina son in je in gan shi ido da ido ganin yadda ya hada a tv na san a zahiri sai ya fi haka kyau bayan buɗe masallacin tafiya ta kama shi Tanosiya satin su uku ya dawo cike da samun nasarar al'amura sai ƙara bunƙasa suke kuɗi sai shigowa suke ya zama cikin kasuwar su su ke kadai suke oda sai dai su bada sari cikin satin suka shirya zuwa gombe su uku abubakar mafsan sai shi kan da tun tsakanin mansura da abubakar soyayya mai zafi suke kullum suna makala a waya na yi ta mamaki har yaushe suka yi irin wannan shako ni dai ido ne na wani lokacin haka zai biyo ta makaranta su yi ta soyayya ne ta mamaki ne yanzu soyayya ba ta bani sha'awa ko kaɗan Abu ya ji daɗin zuwansu sun samu tarba ta kowane bangare ita kanta inu ta yi murna da zuwansu ta dinga tsokanar kare toyi ko bikon ta ya zo ne murmushi kawai yake mata ba su yi mamaki ba sai da suka ji abin da yake tafa da shi. Ami Abu inu Haruna Nasir Hafiz Umar Sosila da ita Wasilan duka za su je ƙasa mai tsarki domin sauke farali Inno Zuba ta yi a gurin tana kuka kafin ka ce kawai gidan ya cika da makota yan uwa kowa na fitar albarkacin bakinsa albarka kan ya sha bakin mutane haka da za su tafi ya dinga masu yayyafin kuɗi abin har ya sama an ba wa inno tsoro da yake mace ce mai son kuɗi bata hana ba tana kallon yadda yara ke rirrike shi shi kuma sai fito da kuɗi yake yana basu da kyar haruna ya watsa yaran basu tafi ba suka tsaya waje suna jiran fitowar su haruna ya dinga buge masa shaddar jikin su yara duk sun yamutsa masa jiki suna fitowa yara sun fudari a jikin motar su shi dariya ma abin ya bashi motar ya nufa ihu suke ya buɗe motar ya samu ya zauna wani guri ya buɗe ya fito da ɗaurin yan dubu dubu guda uku na dubu ɗari uku kenan haruna ya miƙa ya ce ka su na gode kwarai da wannan ƙauna da karamci yau na tabbatar ina da masoya a garin Gombe. Iwon da hayaniyar da matasan ke ya hana shi jin abin da Haruna ke cewa ya daga masa hannu hafsan ya ta motar suka bar gurin. Allah sarki Haruna da murna sai kira na awaya ke sanar da ni. Khalid ya biya masa aikin hajji na ji mamakin abin da ce Allah ya sanya alkhairi ina jin sanda inna take cewa da shi ya ba ta wayar za ta yi magana da ni gaba na ya faɗi na ce ni wallahi ba na son masifa. Mansura da ke kusa da ni ta kalle ni girgiza kanta ta yi ta ci gaba da duba littafin da ke hannunta a ɗararen muka gaisa da ita ce kin ji irin alkhairin da yaron nan Khalid ya yi mana ko na ce in mm, ta ce kai gaskiya ban taba tsammanin mutumin kirki ba ne sai yanzu ya zo ya ji dai mana kayan abinci gami da kayan masarufi ya zube mana kuɗi ya gina masallaci da sunan mahaifinki gaskiya wannan shine mujin da ya fi cancanta ki aura na ce in kin manta kafircin da ya aikata ki na ke fara bakin kike kiran shi da arni kike kiran shi da maroyi duk wannan kuɗin da ya zube miki da kujeran makan da ya biya muku duka kuɗin arna ne inno ta yi salahi tana faɗin ke ce mai zuciyar kafire wacce ba ta manta abu kuma ba ta yafiya mu dai mun yafe masa har abada tun da ya gane ni gurin sa nace to karki kara cewa na koma gurin sa ke dai da ya ruda ki da kuɗin sa sai ki je ki yi ta yi kuka ta fasa ne sauran kashe wayar Mansura ta ce bai kyauta ba fa wai dan Allah ya shi kika zama haka ne yanzu in nodin kike faɗa irin wannan maganar banza na yi da ita ta ce idan dan marigayi kike wannan abin to kina yi a banza ne wallahi na san da yana raya ba zai ji daɗi ba abin da zaki yi ki faranta masa ki bi umarnin magabatan sa shi ya manta da ke maybe ma Allah ya bashi mata ta gidan aljanna wacce tafi ki komai kin tsaya kina shirme na ce ke mamun sura ina ganin kima da mutuncin ki amma gaskiya saboda irin wannan katsalandan din da yake mun duk na jikin so mafita fita daga raina shin wai dole ne duk wannan abun da kuke ni kun ji shi Khalid din ya furta da bakin sa tun bayan mutuwar a tahir din kin ji ya furta yana so na na dawo gurin sa kamar yadda kuke so har yanzu fa bai ce komai ba ku ne kuke abun ku tace ta yaya zai furta ai bai ga fuskar ba duk irin wulakancin da kika yi masa gurin zaman makoki akan ido na wallahi ki sauya halinki nace wallahi Mansura ko Khalid ya furta yana so na koma gidansa ko bai furta ba bazan koma ba domin ba na son in aure kowa na fasar ranar kiyama in tashi a cikin jerin mata matayen attahiru to mai sarare bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.